Mai sauraro barkama da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. To ilimi dai ba wai kawai game da koyon karatu, rubutu da lissafi bane a makaranta. Maimakon haka, masana suka ce ilimi shine samun kwarewar abin da ake bukata domin zama mutum na gari da samar da ingantacciyar al'umma da kuma zurfin kwaɗayin magance matsalolin da suka addabi jama'a duk da wannan garabasa da ke tattare da ilimi ɗalibai da dama a jamhuriyar nijar musamman maza na barin karatu da sunan tafiya neman kuɗi ƙasashen ƙetare kamar libya algeria ko kuma haƙo zinare a ƙasar mali kai har ma da ƙoƙarin tsallakawa turai abin da ya sanya kungiyoyin ɗalibai a ƙasar ba zama aikin wayar da kan matasa muhimmancin da ilimi ke da shi. a Abasha Illo na cikin waɗanda ke ganin dole a taka birki cikin gaggawa ga wannan matsala. Mun tsaya mun diba kusan ƙalubale wanda matasa ke fuskanta a Nijar gaba ɗaya yau ɗalibai musamman matasa suna barin lakwal saboda kawai wani abu daban in kuka duba za ku gani rayuwarmu ana nan yanzu ana sanya mu wani abu cewa kuɗi suke koyi ka yi gida ka yi wanga abin ka yi wanga abin su ne ke an mance da cewa ilimi yanzu shine ke tasiri wancan lokacin bayani ilimi ke tasiri amma yanzu matasan sa musu ake yi wata waje ku neman kuɗi karatu ba yin koyi abin yana da illa saboda yanzu idan kuka ɗauki misalin matasan da ke tahiya a cikin sahara suna mutuwa da matasan da ke zuwa a cikin tekun baharun suna mutuwa wanda suke ta har italiya suna mutuwa ƙalubale ne kuma masu dawowa masu dawowa suna dawowa da matsalar kwakwalwa ko shaye-shaye ko haukaci saboda su idan kuka duba akwai da suke tawowa sun nemo kuɗin ma su zo cikin sahara bandi su tare su samu shi a nijar kashi 25 na yara ne ke samun zuwa makarantun boko kuma daga yara 100 da ake sanyawa a makarantun firamare uku kaɗai ke kaiwa matakin jami'a kuma duk da wannan matsala da ke tayar wa malamai hankali idrisa adamu tankari daraktan makarantar sakandare ne a garin katsinawa ya bayyana irin koma bayan da wannan matsala ke jawo musu. wanga irin tabi'a na yara suna barin lakwal kai hadda ma 'yan matan duk wanda ya bar lakwal da ya kun ga dai ya kawo hasara ga lakwal ya kawo hasara ga kasa ya kawo hasara kuma ga yankin su nan da wani lokaci ma ba mamaki a nemi ma eh, ma'ikanta haka na yanki ba a samu kuma garuruwa kuma da wannan suka yi juna kun san dai in gari yana da waɗansu waɗanda suka yi karatu na kirki kenan maza sun yi barin lakwal fiye da mata ma kan wanga yanki da muke ciki maza sun yi barin lakwal kuma ba komi bane dalilin cewa mazan nan suna barin irin lakwal ne zuwa neman aiki neman suna zuwa diga daga masu zuwa neman zinariya sai da masu zuwa neman aiki wajen arlit nan da sauransu domin duk wanga abu matsala ce gare mu yana kawo ni cikas wajen ci gaban makaranta tunda da waɗannan yaran da ke zuwa akwai waɗanda in sun samo in sun dawo gida kaga suna jan hankalin sauran yan lakwal kuma su ma su koma bayan wannan kuma mu suna bata muna tsari na lakwal tunda kun ga ai yaro da ya tashi tun lakwal ta ƙananan makarantu zuwa har sai eje kun ga dai arziki ne da gwamnati ya sa cikin dan yaro ya zan wani abu to gashi yaro kuma take yanke a ranar tsaka a ji yaro ya bar lakwal kun ga kenan hasara ce ga ƙasa kuma ilimi shine lantarkin duniya ilimi ya kamata a ce an sa shi gaba da a samu ci gaban shi ma nan wani cikas ne da ya kamata a ce yan gari da yan karkara ya kamata su gane da wannan su bar yan su yi lakwal iyaye dai na cikin waɗanda ke tura 'ya'yan nasu zuwa nema kamar yadda yadda Lawal Ibrahim ya tabbatar kuma duk da gargaɗin da hukumomi na duniya game da asarar rayukan da ake samu akan hanyar su ta wannan cirani amma hakan bai sanya sun saraya ba. kamar wa'ansu uwayensu ke goya musu baya da neman kudi sai su jingina gona a ba yaro a ce ta libi ko ta jado da wannan kudi wani ma daga can sai a ji mai ciwo sai an kawo shi akwai wanda ni dan magajiya ta daga libi ya haukace dar ma haka gona aka jingina aka bashi ya ta libi duk akalla dai mun zaka ka garin mu wanda ke cikin garinmu yaron bai na wanda na haihuwa zaka ina cikin libi. to me yasa kuka bar su suka tafi. ra'ayin yaran yanzu in kace yaro kai ta yi akwai wata uwa shi da ta ce an hana wani buɗar kuɗi ko kuma in shina da mace sai macen ta ce suna shiga cikin wani yanayi an hana mijin ta shige shi budo kullum sai sun yi kaya kaya kan abincin da za su ga wannan duka bai dace. Lawali na cikin ɗaliban da suka ajiye karatu tare da rungumar tafiya ce rani ga kuma abin da yake shaidawa wakilinmu Salisu Isa. shi dai lakwal kurciya ce lokacin nan ta ebe mu muna ta yi kun ba mu san abun na da amfani ba sai da girma ya zo mana ga ya rishin lakwal ya sa kuma abun an zo ba ji daɗi ba an samo kuɗi da aka ta yawon na ta barada an samo bakin gwalgwado tun da Allah ya rufe asiri an dawo lafiya dai kuma ai masu an baro su amma kuma yanzu ga mun dawo ana dai buga-buga dai haka dai rufe asirin Allah abokai ne suka sha ku kawai libi ba wanda ya bani shawara fassara intelibi kawai ta faɗo mini gare ni don wani ne ya zo yana magana libi na ce mishi inda ake samu da na tahi ya ce mini kawo ba matsala ya da mata ta shekara biyu ni ma ran na uku na bi shi muka me shawara zuwa ga matasan yanzu da ke barin lakwal suna tahiya gaskiya kalubale yanzu dai inda mutum kan samu ne na lakwal ya tsaya ya rike karatun shi da kyau har ga Allah yawon diga ba wai diga ba a samu ba kuɗin ta ne ka samu kuɗi kuma ba albarka sai kaga kuɗi ba wuya ka kashe ko da yake ana samun waɗanda suka sha kwana daga cikin irin waɗannan matasa domin kuwa bashir tasi'u da ya kasance matashi da shi ma ya ajiye karatu a yanzu haka yana da ma'aikatan da ke aiki sa har mutum goma sha biyar. da abin da na samu ina yadda sanu sanu kayan sana'a sanu sanu sanu sanu abin da na tara sai in turo gida Allah ya kaddara dai muka sa muka zo gida kuma na isku komi na lahala na muka haka kaya kawai aka cigaba da aiki tabarkalla muna da yara yanzu ba su marasa yaran da sun kai sun kai sha yanzu kuma da ikon Allah da daga cikin sun samu ci gaba har sun jima sun kama wasu wurare nan sana ta ci gaba da aiki da ikon Allah akwai dalibai daga cikin su ba a rasa ba mu rasa dalibi biyu zuwa uku cikin ga sana'a cikin ta na samu na mallaki gida na na kaina na sai hili na gini na ya aure ciki har ma akwai kadarori wanda ma ba dole ne lalle mutum sai san su akwai alhamdulillah kuma yanzu ana cikin to amma duk da haka sarakunan gargajiya na nuna damuwa kan wannan ɗabi'a da matasan suka runguma kamar yadda sarkin tasawa mansur kanin gizo ke shaida mana to matsalar yara samari yara samariya da ke da kai tallahi game da yara ɗan mata babu shakanin game da yara samari amma mun so a ce gaba ɗaya ana ba da dama da su da yaran samarin gaba ɗaya in za a taimaka ma yara ɗan mata a taimaka ma yaran samarin saboda in ho ba haka nan ba to waɗanda uwansu ba su iya maida su lakol ta biya to wanda abin sai a hankali su uwayen yara ko an musu gilgadi kaga dai ɗaya mahimmancin su nan talaka ne ba su da damar ɗaukar mai yawo mushe ba su da damar ɗaukar mai yarinya mushe ba su da ilimin da za su bi sau da kafa karatun yaran nasu masana harkokin ilimi irin su ibrahim habu na ganin dole fa sai an yi wa bangaren na ilimi a nijar gyaran fuska sosai domin samun mafita kan matsalar ta tafiya cirani. rani wanda za a gano matsalolin da yara suke ciki na warko akan akan na warko shine ilimi na biyu menene su yaran wa'annan suke wanda bai kamata ba shi ma a yi maganin shi tunda yau yawo bai tashi a gida dan ya ga abokin shi yaji ya samo zinari ya samo jika ɗari ya miliyan guda miliyan guda kuma ya zo a ɓata a'a a ɗauka kuma wani yaro in yana so ya tafi wato ba za a ɗauki matakin hana shi ba dole ne wato sai wa'annan guda uku da na jera na gaya ma sun tsaya sun yi wani littafi na musamman domin wato alƙibla wanda za sunan sama suna wannan littafin alƙiblan matasanmu yani ina mu za su sa gaba domin wato hudda Nijar daga cikin halin kakanikai menene rabon matasa tun yaro yana ɗan shekara shida zuwa shekara takwas ne ya kamata yi bayan shekara goma sha takwas zuwa kaza ne ya kamata yi kenan in aka zamna aka yi dan littafi dan karami wanda za a bi su sau da kafa a sa ido kenan a sa kuɗin da ya dace domin wato a taya a taya wannan wato littafi domin samun karbuwa na na karshe ko shine rashin aiki da matasa kenan matasa idan wato matasa sun ilimi gwamnati ta yi ƙoƙari ta kudda guraben yi ga matasan nan domin in mutum yana da aikin yin shi bai wa wani ya rika tunanin wani kuma in mutum matasan suna da aiki wa'annan wanda ba su da aiki har kullum daga na gaba ake gane zirfin ruwa kenan wa'annan matasan za su rika gane iya eh, ga ƴan uwanmu na matasa sun samu aiki kenan dole mu ma mu zo mu zanna ne ilimin domin mu huta kasar daga cikin halin kakanin kai kuma mu cika allurorin mu cewa ilimi a yau na da muhimmanci fiye da baya wato ya kai wani matsayi kan abin da ya kunsa duk da yake a cikin al'ummar wannan zamani ana ganin mallakar kwalin digiri na da matukar fa'ida don samun aiki mai inganci da kuma samun karbuwar zamantakewa sai dai suka ce ba haka abin yake ba domin kuwa yana taimakawa rayuwar duniya a fannoni da dama To mai sauraro duka-duka anan muka kawo ƙarshen shirin sai kuma wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabo. Amma kafin nan a madadin kafatanin abokan aiki musamman Salisu Isa da ya tattaro mana sauti daga Nijar. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.